da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin naku na matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. sai kuma tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm ko kuma a fada yanar gizo kai tsaye a shafinmu na voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bugaji sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro a yau Laraba biyar ga watan Satumba shekarar 2016 Za mu yi magana ne akan siyasa da shugabanci na gari kamar yadda muka saba a duk Laraba. To haka yake Maryam kusan watanni ko kuma makonni goma kenan ana ta cece ce ko jani in jaka tsakanin 'yan majalisar wakilai ta tarayya da ɗaya daga cikin mambobinsu Honorable Abdulmumin Jibrin game da zargin cushe a kasafin kuɗin bana. duk abin da za su yi musu daban su yi musu eh. amma ni akan gaskiya na tsaya kuma zan ci gaba da wannan magana eh. in an yi magana sai su ce a'a shi Abdul a'a ba da shi ake abu me aka yi da ni na hana wani ne kai ƙara na kana nufin kai wannan kuɗin da ake tawa da ba ka taɓa cin wani abu ba a ce gashi nan Abdul Mumin cikin na karɓa amma akwai maganar da dan iya kuwa sako gare shi ga matasa kafafen yada labaru da sauran dandalin sada zumunta na zamani sun sa kowane ɗan ƙasa ya gane yana da 'yanci na sanin halin da ƙasar shi ke ciki musamman ma dai game da cin hanci. To za ku ji duk waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe shirin matasa har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. A mu na Facebook da Twitter mun muka tambaya menene ra'ayinku game da fallasa game da fallasa duk inda aka samu zargin cin hanci eh, don cetar Najeriya daga nutsewa a tekun rashawa. saƙon farko daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce yau da gobe hakika muna da ra'ayin a fallasa cin hanci da karɓar rashawa a duk inda aka same shi a kowane falle da sassa na gwamnatin Najeriya Sai dai kuma abin da ya ɗaure mana kai shine yadda gwamnatin shugaba Buhari da kuma hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa suka kau da kai daga zarge-zargen cushe a kasafin kuɗi da ɗan majalisa Abdulmumin Jibril ya yi wa jagororin majalisar wakilai. Maimakon a gudanar da bincike sai muka gare shi ya juye da mujiya. Sai kuma Mubarak Ado Umar ya ce yau da gobe gara da kuka yi wannan tambaya a daidai wannan lokaci domin mahukuntan ƙasa ta Najeriya sun mayar da dukiyar ƙasa tamkar naman kifi a yanki halak a mace halak kuma abin takaici ana ji ana gani amma an kasa daukan kowane irin mataki Allah dai ya kawo mana canji mai amfani amin. Gamba Adamu ya ce yau da gobe gaskiya na ji daɗin wannan dama da kuwa bamu domin mu taufa albarkacin na salatinmu wato bakinmu Fallasa masu rubda ciki da baba kere ya zama wajibi akan ƙasa ta Najeriya domin in ba ana fallasa su ba kawai in mutum ya yi sata a karbi kuɗi sannan kuma a sake shi a rufa masa asiri. To ai hakan zai ba wasu daman su masu yi sata saboda koda sun yi satan kuɗin kawai za a karɓa kuma sun san ba za a karɓa duka ba. Fatima Abdulsalam Dambam ta ce yau da gobe hakika wannan batu abu ne da ya riga ya zama ruwan dare a kasar mu ta Najeriya. To amma a nawa ra'ayin a duk inda aka samu irin wannan kamata yayi hukuma ta gaggauta hukunta shi. Wanda aka samu da laifi shi kuma wanda ya fallaso wannan cin hanci da rashawa to kamata yayi a yi masa ƙarin girma domin yayi namijin ƙoƙari. sai kuma sakon rajawa usman bakori mubi ya ce muna goyon bayan haka amma kada a yi zaɓe wurin fallasa bi ma'ana ko kana cikin wannan gwamnati mai ci a fallasa ka ba wai kawai gwamnati da ta shuɗe za a fallasa su ba kuma kada a sa siyasa ciki idan aka yi hakan za mu goyon bayan hakan sa'an nan kada a yi bita da kulli sai kuma sakon ɗanladi h ibrahim sawaba ya ce yau da gobe ko an fallasa ba abin da ake yi musu saboda abin da ya faru a majalisar wakilai ba wani mataki da aka ɗauka hasali ma dakatar da wanda ya fallasa aka yi sai kuma saƙon abubakar khalid ya ce yau da gobe a gaskiya ra'ayina shine ina jiran in ga yadda za ta kaya tsakanin abdulmumin jibril da majalisar tarayya kafin mu fara tonawa masu cin hanci asiri sai kuma abubakar halliri ya ce hakan ya yi daidai saboda yawancin mutane yanzu ba ma jin tsoron allah sai dai efcc kuma ba sa kaunar a fallasa su. Fatima Sanusi Dahira ta ce a tona asiri kuma kotuna su zartar da hukunci akan duk wanda aka kama da cin hanci da rashawa Ko wane ne. Shehu Adamu Rajau ya ce ai mu bukatar mu shine duk wanda ya haɗiye buzu to a tilasta shi ya yi aman gashi. Ai wannan ne ma zai ƙara tabbatar mana da cewa lalle wannan shiri da gwamnatin tarayya ta ƙaddamar mai taken sauyi ya fara daga kai na wato change begins with me kenan a turance gaskiya ne saboda haka muna goyon baya ɗari bisa ɗari a fallasa duk inda ake zargin akwai cin hanci da rashawa kuma a gaggauta ɗaukar mataki a kai saboda haka mu 'yan najeriya yanzu mun zuba ido mu gani ko da gaske gwamnatin tarayya take yi na cewa yaƙar cin hanci da rashawa ba tare da nuna sani ko sabo ba Gazali Muhammad ADC Shuni ya ce yau da gobe a fallasa ko kar a fallasa matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya ba mai iya maganinta sai Allah. A yau Najeriya ba wani bangare da matsalar bata shafa ba. Mafita ita ce mu canza halayenmu. Sai daga ƙarshe Baba Gana Ibrahim Zangon Daura ya ce fallasa sirrin ɓoye na masu baba kere da cin hanci da rashawa hakan ya yi daidai to amma wani hanzari ba gudu ba. dole sai hukumomi sun shigo ciki domin kada mutum ya tona asiri kuma a yi masa bita da kulli ma'ana dole sai hukumomi sun samar da wani kwamiti da za su rika tatsar bayanai a wajen mutane da ke da masaniya da waɗanda ke da badakalar cin hanci da rashawa takan ne kawai wannan shiri zai yi aiki har ma a kai ga kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga ƙarshe ina gaishe da usman ahmad kabara da maryam bashir bugaji magadan halima da jamila a shirin yau da gobe to muna ansawa. To ba bari mu bi Isa Lawal Ikara mu ji yadda suka yi da ah, ɗan iya. yau da ganin ɗan iya ya ce dan uwa ya muka ji da neman na kalaci na ce to lafiya lau dan iya don mun ɗan fara ganin bambanci kafafen yada labaru da sauran dandalin sada zumunta na zamani sun sa kowane ɗan ƙasa ya gane yana da yanci na sanin halin da ƙasar shi ke ciki musamman ma dai game da cin hanci wanda wannan irin hali na kwakushe dukiyar kasa tun ya tura wannan ƙasa cikin talauci dan iya ya ce to ai dan ikar ina ga yanzu dukkan mun kusa kai ga gaci saboda yadda aka fara fallasa masu almundala da cin hanci don yanzu 'yan ƙasan sun fara gane suwa suka jefa su cikin kunci har ma wasu sun ɗaura ɗamarar kawo ƙarshen wannan zalunci don kuwa wannan ta'adin dukiyar ƙasa mu ma muna da namu sakaci na ci kam ɗan iya maganar cin hanci da rashawa ta targaɗa tattalin arzikin wannan ƙasa saboda yadda aka bari ta ratsa kusan dukkanin sassa duk da ko kowa ya san almundala da dukiyar ƙasa ta wuce wasa amma tun da yanzu kowa ya gano illarsa to sai mu haɗa kai mu tashi mu tunkari wannan batu tun ma kafin ƙasar ta na ƙasa musamman ganin yanzu akwai waɗanda suka sha alwashin duk wanda ya dumbuji dukiyar ƙasa za su fallasa saboda masu wannan hali na ɗibar dukiyar mu su suka mai da taskar dukiyar mu rijiyar yasa sai su dinga dumbuzar dukiyar mu suna gasa ba ruwansu da magana maganar wasu al'ummar da ke ƙasa don haka dai taron dangi za mu yi musu har sai mun ga ƙasar mu ta bunƙasa dan iya ce to lallai kam an ɗauki ɗamarar ceto jama'a daga cikin halin rashawa saboda idan ana fallasa masu irin wannan hali fa ba su da wata sauran natsuwa kuma idan har aka dage akan wannan fafutuka da fito na fito to babu wata makawa cewa za a iya murkushe cin hanci cikin gaggawa na ce kaga ko dan iya idan aka yi maganin masu hawa kan dukiyar kasar mu suna kakkawa ai kasar mata, samu ta fice daga cutar yunwa wadda a wasu bangarorin kasar mata kai ga an fara mutuwa alabashi 'yan ƙasa sa gina sabuwar rayuwa musamman ganin yadda Allah ya yi wannan kasa ta mu baiwa ta tarin tilin tattalin arziki da mutane masu ɗimbin yawa. Baitin hanci ga aiki ga aiki ne kuma ba ka bai ɗaya ba. To kwanaki ko kuma in ce makonni kusan goma kenan ana ta jani in jaka tsakanin wannan dan majalisar wakilai ta tarayya da maganar cewa an yi cushe a cikin kasafin kuɗi na bana wanda kuma dan majalisar ya sami matsala da majalisar tasa har suka dakatar da shi. Da farko muna son mu san sunanka da kuma inda kake wakilta na majalisa amma kafin sannan a sunana abdulmumin jibrin kofa dan majalisar eh, wakilai mai wakiltar mazabar eh, kiro da bebeji to malam abdulmini muna fatan kana cikin koshin lafiya lafiya kyalau to madalla na ce eh, mutane suna ta cewa to ga wani matashin dan majalisa fa ya yi fallasa a majalisa shin menene da me ka fallasa ne wai tukunna ma to kamar yadda ka sani akwai banna da ake yi harkar cusa wajen eh, harkar kasafin kuɗi na wannan shekarar eh, da na fito na bayyana wa mutane wanda shi dogara alhassan doguwa lasun da shi leo ogo da cusa wajen biliyan arba'in akwai kuma cusa da aka yi da wasu eh, ciyamomin kwamiti na majalisar wakilai wajen su goma suka hada baki da shi spikin aka yi cusa aka sa ayyuka wajen dubu biyu biyu ah, da ya kama kuɗi kimanin wajen biliyan ɗari biyu da tamanin da hudu ah, akwai cusa da shi kakakin majalisa ya yakubu dogara ya so ya sani in yi wajen biliyan talatin da niki to duk yana abubuwan suna suna nan dai akwai cusa da ya shafi ah, ayyuka da ya kwashe ya kai gonansa a jihar nasarawa da sauransu duk yana abubuwan suna daga cikin abubuwa da ake ta yi eh, da ya shafi harkar cin hanci rashawa mm. ah, da talakawan najeriya suke ta fama yadda za a yi a yi maganin waɗannan abubuwa a da kana cikin majalisar nan isa baka tona komai ba sai daga baya da kuka dan sami takun saka wasu suna ganin cewa kila ma kawai kana son ka dan huce haushi ne haka ne gaskiya fi sabi lillahi mutane ba su mun adalci ba duk wani wanda ya bi abubuwan da na yi a majalisa tun da na shiga majalisa 2011 mm. ah, babu abin da nake sai yaki da cin hanci da rashawa kowa ya san yadda na tsaya tsayin daka na aiki na kowa ya zo rigingimin da muka rinka yi da su eh, ita tsohon ministan fetur eh, mm. Bezeni da ita kuma eh, ministan kudi a Kunjabi Wayala. Mm. Kowa ya san abubuwan da ya faru. Akwai lokacin da aka zance a majalisar wakilai da ni ɗaya ne mm. a tsaye na ke targima da mutanen ke ta yaki da mutanen nan. Wani lokaci ma ga 'yan majalisar wakilai su zagaye ba ya tafi fuskar kuɗi a hannun mutanen nan. A zo ina aiki a majalisa a yi targima da ni a zo a ɓata min aikin da nake na daɗe ina yi mm. amma ka jingina ma wannan ka ajiye a gefe mm-hmm. irin wayannan abubuwan da muka fito da su a yanzu dole ne sai an samu wani dalili sai wani sarari sai wani dalili ya zo ya faɗo haka da mutum zai iya fitowa ya ce zai fara da irin mm. wannan to kuma Allah da ikonsa talakawan Najeriya suna addu'a mutanen Najeriya na addu'a kuma suna ganin Allah ya dubi zuciyar shi shugaban kasa ba buhari ya ga cewa ya zo da kyakkyawan niyya ya gyara mana najeriya da sauransu hmm. addu'a ne allah ne karba addu'a aka zo aka yi wannan rigimar lokacin da harkar kasafin kuɗi abubuwa suka zo suka juya hmm. kai gaskiya magana shi ne na ni matashi ne na ga waɗannan abubuwan farka ba abin da ake a majalisar wakilai sai harkar cin hanci da rashawa hmm. to na gaci eh. na gaci to kai dai zaka iya wannan faɗin ne kake gani ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku abin ya yawa kuma ana zancen canji hmm. sai a zo kawai an bar shugaban kasa shi ɗa hmm. yana ta yaki shi ɗa yana ta yaki shi ɗa yana ta yaki shin a wannan yakin da ka faro ba ka shakku ka san fa an ce hannu ɗaya baya ɗaukan jinka kana ga cewa za ka iya faɗa da can sama majalisa da sauransu? Ah, to ai ba faɗa nake da majalisa ba faɗa nake da majalisa to sun ce kana tona musu asiri na fito nake faɗa ai ba wani abu bane magana ne banna ne da ake yi da kudin 'yan najeriya na ce abin kuma ya isa mm. dole ne za mu fito fili mu yi magana ba wani zance wani koyi koyi mm. mu kuma babu wani wanda zai zo mana wani birga ko ka zo kai mana wani barazana mm. babu abin da za su yi mana ana ta barazana su zo su kashe ni mana in sun isa waye ba zai mutu ba ni ba na shakka kowa ba na tsoron kowa abin da mutane kamata su duba majalisar wakilai yana da mahimmanci fiye da mutane suke zato in aka samu a yau aka ce an gyara majalisar wakilai to wallahi tallahi ina tabbatar maka da cewa hmm. zancen matsalar Najeriya kashi tamanin a bisa ɗari wallahi za a yi maganin majalisar wakilai ita take sa ido a harkan bangaren zartarwa na gwamnatin Najeriya hmm. ita take sa ido a ɓangaren shari'a ita take sa ido wa EFCC ita take sa ido wa ICPC ita ke sa ido a abubuwa da yawa hmm. tattalin arzikin Najeriya kawai ita take yi in aka samu aka wanke majalisar nan tas to wallahi tallahi Najeriya mutanen Najeriya su da kansu za su ce eh an samu cigaba a kasar nan amma duk wani abin da za a ce an yi aje a yi gyara a nan a yi gyare gyare a can da sauransu in ba zuwa aka aka buɗe gidan nan ba aka fasa ta hmm. gyara ta ba wani ci gaba da za a samu me kake so matasa su gane cewa shin menene aikin dan majalisar menene ya kamata ya zama haki irin wannan yan kudaden da ake bayarwa a gyara constituency wato mazabu da shin me matasa ya kamata su gane a matsayin ka na matashi to ai maganan da ake yi kenan yanzu mm-hmm. zancen allowance mm-hmm. ai dama zancen allowance nan ita ce zuma to wannan zuman ne nake so mu da zuman gaba ɗaya don in Allah ya kai mu 2019 mm. in da ma a'a alawansu ne kake so ya kawo ka majalisar wakilai to babu wannan alawansu. ba shi mm. kenan ba haka duk mutumin da zai zo majalisa mm. ya kasance mutum ne da yake so ya zo fi sabirin dahi ya zo ya mutanen Najeriya aiki. Mutane da yawa da suke zuwa eh, eh, majalisar wakilai wannan kuɗin ne. ga mutum ya kwashi dukiyarsa gaba ɗaya ya siyasa zuba harkar siyasa hmm. me yasa kake mutane suke wannan hmm. dan yana tunanin akwai wannan kuɗin allowance allowance yawa allowance hmm. da zai zo ya mai da kuɗin sa mun tona asirin mun fasa kwan zuman nan gaba ɗaya za a kwashe ta a mai da gwamnati za ma kayan gonaki ne za a mai da gwamnati kayan ta kenan dama ubanka manomi ne shi kenan ka je ka yi tara don girma da makanya sai ka koma gona mm. shi kenan misali kamar yanzu zaka gani an ce kana son ka kula gami kula da dukiyarka ya kamata a ce kila an dan yalwata shi kana ga allowance din bai kamace su bane da za a dan basu ko ko kana da wani adadi haka za ba su sika ka dauko magana ne ma'ana mm-hmm. to abin da muke cewa mm. ba wai magana ne na cewa gaba a a'a shi kenan dan majalisa babu wani kuɗin da za a ce an ware na tafiyar da harkokin ofishinsa ba mm. na ɗaya dai halin da ake ciki tattalin arzikin ƙasar najeriya ke ciki a yau wannan kuɗin ya yi yawa mm. na biyu wanda shine babban ma magana maganan da ake yi shi ne ɗan majalisa baya amfani da wannan kuɗin mm. ya yi abin da aka ce ya yi da shi ko kuma ya yi abin da doka ta ce ya yi da shi su sun sani ni na sani mm. dukkan sun sani sun sani ake da wannan kuɗin wannan kuɗin kawai banna ake da kuɗin kawai cinye kuɗin to misa dan me ake bada su me za a yi da su an bada shi yasa kake ganin mutum zai taso ya zo yana talakansa zai zo majalisar eh, wakilai ana rantsar da shi hmm. daga sati ɗaya sati biyu sati uku sati shikenan ya zama alhaji mai kuɗi miliyan talatin hmm. motar miliyan arba'in motar hmm. miliyan goma sha biyar an sayi gidaje da sauransu eh. ba gado ba ba komai ba ba kasuwanci kake ba komai ba ina eh, ya samu wannan kuɗin a ina duk abin da za su yi musu da zai su yi min eh. amma ni gaskiya akan gaskiya na tsaya kuma zan ci gaba da wannan magana eh. in an yi magana sai su ce a'a shi abdul a'a ba da shi ake abuwa me aka yi da ni na hana wani ya kai kara na kana nufin kai wannan kuɗin da ake tawa da ƙaba ka taɓa cin wani abu ba a ce gashi nan abdul mumin cikin na karɓa amma akwai maganar da me kai na ce ni zan iya bayani yadda na kashe kuɗi na amma ba na son ma jami'in jaka hmm. ka san me nake zan yi a'a na ce ni ma zan mai da kuɗin shi kenan mm. ba na son ma jami'in caca mm. amma ni na imanin cewa zan iya zan iya fitowa in yi bayani ga yadda na kashe na amma ba na ma son ma a ce nan eh wato dai zaka biya misali hanya da za su fito su fara cewa a ni ni a cire ni wa yake zance na ana magana mutum miliyan ɗari biyu na Najeriya in na yi laifi ah, ni ba ni ne yanzu eh, eh, eh, ah, na fito da zargi akan kakaki ah, kakaki majalisa ba haka na yi petition da mm. cewa yan sanda da sauransu mm. Yau su ma su yi petition mana su kai kai da me yasa mm. har yau sati tara yanzu muna neman zamu shiga sati na goma babu wani dan majalisar eh, wakilai da ya dauki hannunsa ya rubuta petition ya kai ni ban ce ni ba ba malaika ba ni ba nan ne. Awa magana da nake yi in ma na yi dace a baya ina roƙon yan Najeriya su yafe min amma duk da haka duk da haka ban ce in an ɗauko wani zargi a kaina wani zargi a kaina ni ban ce a a danna ba mm. a je a je a bincika in an kama ni da laifi a hukunta ni haka saboda Allah ban yi wa mutane adalci ba mm. kenan da ina eh. fito da zargi a kan su eh, kakaki majalisa sauran yan kwanayen majalisa shi kenan sun ce ni kar a bincike ne eh, wanda yake ganin yi wani laifi mm. idan ba na je shiga da kara da kara eh to amma abin da nake son mutane su daɗa ganewa musamman ka san ni da na gaya maka musamman da yake kan kai matashi masu hayan basira ko kuma kaifin basira za su ce anya wannan ba wata takara ke ba saboda wasu za su ce ma ai shugaban kasa wata ran zai nema a'a gwamna yake nema kila shi isa yake wa kanshi kamfen da irin wannan saboda ya san shine ciwon yan Najeriya ya za ka ce akan wannan zargi-zargi haka to wanda ya kawo wannan zargin kuma wannan ya rage ruwansa mm. amma duk dai abin da mutum zai fito yana faɗa irin wannan da zai taimaka wa mutane mm. a ne abin da nake so nake roka mutane mm. sai a sa ido a dubi abin da yake cewa ai maganganu nake magana ne da aka daɗe mutanen najeriya suka daɗe suna kuka suna addu'a sosai safe rana dare ana ta addu'a cewa Allah ya fito mana da wannan su haka me kake so yanzu ka cimma da wannan abin a dunkule in za zan tambayi kan ce to me kake son ka cimma misali yawwa yawwa ne abin da nake so mutanen da suka yi wannan laifuffukan a bincike su hukunta su na ɗaya kenan hmm. na biyu a dawo mu zo mu yi duk wani gyare-gyare da ya kamata a yi hmm. a majalisar wakilai hmm. zancen alawans a zauna a duba a ga menene daidai-daidai da ya kamata ya kasance kuɗin da za a ce shi ne kudin da dan majalisa ya kamata ya tafiyar da harkar ofishin su shi. kenan. Na biyu wannan hanyar da ake bi wannan kudin a saci kudin nan gaba ɗaya ba a aikin da shi mu toshi. Na uku a buɗe majalisa a yadda talakawa za su san ga abin da ake yi a hmm. ɗau matakai da za a tabbatar da cewa duk wani ɗan majalisa da aka zaɓe shi ya yi aiki. Hmm. ba wai kawai ka zo shi kenan kawai kullum ah, in ka zo kaɗan leka su ɗai eh, shi kenan ba za a ji ganin hmm, sai ka ji shiru sai ka ji shiru to wani ake cewa a yi da kuɗi a majalisar wakilai yadda duk abin da ake yi a cikin ɗan Najeriya zai san ina ah, to yanzu ranar da aka ce an dakatar da ni mutanen constituency su sun san shi dan majalisar su a'a ya jefa kuriyarsa ne a ranar bai jefa ba a yana hmm. jiya ba sani ba ba su sani ba Yauwa, hmm. to waɗannan abubuwan da gyare-gyaren da ya kamata kenan a yi hmm. wanda bature yake ce da shi reform wanda dole garan bawul yawwa eh to amma wannan kuɗin da ake bayarwa na majalisa ni na daɗe ni kaina ina tambaya kaina wai me ake cewa a yi da su ne rijiya za a yi a'a eh, famfo za a yi a'a a'a a'a waɗannan kudaden kudade ne da ake son hmm. na daidai irin wannan zaman da ake yi a mazaɓa da mutanenka ka ji ra'ayinsu ka gaya musu abin da gwamnati take ciki kai ma ka ɗaura ra'ayinsu ka kai majalisar hmm. wakilai kuɗi ne da ake so ka yi amfani da shi ka ƙara wa kanka ilimi hmm. ka je kwas duk hmm. inda za ka iya samun ilimi da zai taimaka maka wajen aikin majalisa hmm. kuɗi ne da ake son ka ɗauka ka yi amfani da shi wajen tafiya ka je ga ayyuka da ake yi hmm. ah, wajen sa ido ga ayyukan ah, gwamnati tarayya ah, kuɗi ne da ake son ka yi amfani da shi wajen bincike da sauransu abubuwa dai da dama ka kama ofishinka na mm-hmm. na ba ko ka sayi ofishinka na mazaɓa da sauransu. Mm-hmm. To wa'yan abubuwa in ka mm-hmm. duba eh, abubuwa ne da ya kamata a ce dole ne dan majalisa yana bukatar yi wa'yan Eh, abin da ya hmm. tafi da eh, aikin to amma gaskiya magana shi ne ba amfani da wayannan kudaden hmm. a yi wayannan eh, ayyukan da an karba kawai sai a jefa su a cikin aljihu nan kowa kawai je je shakata eh to ta yaya matasa za su gane kila tambayar da zama ta biyun karshe kenan ta yaya matasa za su gane cewa wannan dan majalisar namu baya yin abin da ya dace ko kuma yana yin abin da ya dace a takaice <laughs> ai to wannan ai tambaya ne mai sauki duk wani dan majalisa da yake aiki talakawa sun sani duk wani wanda ba aiki talakawa sun sani ya yanzu ba yanzu ba rigima ake ba mm. menene ka wannan rigiman ba dan na fito ba ne gaskiya na fito da zargi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba na ce kakakin majalisa mm. yana ɓanna da kuɗin gwamnati ya saci kuɗin gwamnati da sauransu mm. kan shi ne talaka ai yana kallo yana ji duk abin da ke faruwa sun sani duk wani dan majalisa da ya fito ya ba da goyon baya tarka najeriya ya sani ruwan mm. dan majalisa da ya noke ya ja bakin su yi shuru kuma ana zancen cin hanci da rashawa a irin wannan yanayin a najeriya mm. tarka ya sani hanyoyi ne da za ka bi ka gane wanda yake aiki da wanda baya aiki. Daga ƙarshe wannan abin duk da ke faruwa ya kake kallon Najeriya ko kuma makoman Najeriya akwai nasara kuwa ko ko yaya? Alhamdulillahi ni ba da shakkan komai ah, kuma wasu mutane suna da maganganu cewa shugaban kasa yi magana ba. Ni kuma ina tiwa mutane bayani cewa ai babban alheri ne shirin da shugaban kasa ya yi da ba mu kai wannan gaban ba mm. da shugaban kasa ya buɗe baki lokacin da aka fara wannan rigima na fara maganganu da ya fito ya yi magana ya ce a yi bincike a yi kaza ana magana kullum a cibi kasar ɗan najeriya mm. shi kenan sai a fara cewa a ai fada shugaban kasa su suke sa ni in tafi jan kiyan eh, shugabancin majalisar wakilai mm. yanzu kafin ka sani su dogara sai su murna maganan su dawo su ce ai shi eh, kofa ai ba wani abu bane shugaban kasa ne ke amfani da shi ya yake mu mm. to amma kaga shirin da yayi alhamdulillah yayi shiru mm. ni kuma ina tabbatar wa yan Najeriya cewa iya EFCC tana aiki akan wannan abu mm. magana ne bana son yi magana sosai akan wannan ba dan wani abu ba suna aikin nasu binciken ba mutu adalci ba na fito kai magana magana akan abubuwan da suke yi tunda ke da aini na yi mutum ba na yi mutum ya fi so koma su da san iya inda aka ji suna aiki hmm. to baka tsoron aikin ya lankwaso a ce ai kai ma an taba baka wani abu a majalisa ko da kace in ma baka faɗa yadda kai aiki baka tunanin bincike ya zo ta kanka irin misali yanzu yadda ka fallasa abubuwan da ke faruwa sai a ce kai ma ta shafe ka yau ina ma magana cewa sama da wata biyu ina nan ina ta banga hmm. ina ta ina ta fito da abubuwan da ake kai ka ji wani magana kai na muna ta ganin abubuwa hmm. a ah, to kai ka ji wani magana kai na sai eh, fa na riga na ce duk wanda yake da wani abu a kaina kamar yadda ni ma na je shigar da kara kada ka je ka shigar da ka je ka shigar da kara shikenan nan mm. ni ma sai in je za a gayyace ni za a bincike ni an kama da laifi a hukunta ni mm. e FCC suna aikin su ICPC suna yi yan sanda suna bincike kuma na tabbatar da cewa a lokacin da suka haka binciken su za su kafa da sakamako dole za a fito da magana hmm. amma maganan kullum a rankace shugaban kaza shugaban kaza me ake so yi wace a daidai Allah dan annabi ki masa adalci me ake so yi ya kashe kansa ne akan ne yan Najeriya su ban san abubuwan da ake yi ba sun sani aiki yanzu da ya fito ya fara magana tun ka fara wannan abu su yan Najeriya da suke magana su ne kuma za su fito su ce a ah, ba ga eh, majalisa su yi aiki su yi aikin su hmm. to muna godiya sosai honorable kuma da ka samu yin magana da mu a cikin shirin yau da gobe Allah ya sa matasa su amfana da duk maganganun da kai amin ya rabi duniya to maryam kin ji a uh, honorable abdulmumin jibril dan majalisar wakilai a najeriya wanda ake ta faman takun saka tsakaninsa da majalisar dokoki game da maganar cin hanci da rashawa a majalisa wanda ya mm. zargi a kai To da fatan kuma an amfana da abin da ce. Amma muna da 'yan sakonni fa a cikin wannan Facebook Live. E, to kafin ki dubo naki bari in fara karanto wannan wani cewa ya wani Abdulmuminu matashi mhm. ya ce ba wanda na tsana a 'yan majalisar Kano irin kofa wato shi Abdulmuminu kenan amma babban kuskure ne bangaren zartarwa ya yi watsi da abin da ya zo da shi matukar Buhari da gaske yake zai tsarewa talakawa haƙƙinsu. sai wannan shi ma uh, ahmad tahir ya ce me yasa ka tubure ka ce dole sai dogara ya zama <laughs> shugaban majalisa <laughs> eh, oh wanda ya ce eh, ahmad tahir kenan ko eh oh okay to waye ne kuma eh ga wani ma kaman ah, ko gashi wani ah, eh ga okay okay eh. Eh, akwai gasho ko? <laughs> gashuwa to ga a'a wannan da ya ce sa'ad yusuf ya ce yan majalisar najeriya sai dai addu'a eh. kawai amma babu allah a rasu <laughs> tun da na kin yi zafi kin yi <laughs> eh. ki na san ta yi zafi sakon koyi gaskiya kam to amma ga wani ma ya mm. ce ya yi daidai Mm-hmm. tunda ya faɗi gaskiya ko ba komai to maryam ina ga mm, a nan za mu dakata da wayannan mm. sai in ce su ma kansu masu sauraro mun gode kwarai da suka samu damar sauraron mu a cikin shirin yau da gobe amma kuma mm-hmm. mai sauraro din yawa zai iya tuntubar mu a shafukanmu na facebook da twitter ta hanyar labar sunan mu na voa hausa sannan kuma in mutum yana sai ji kai tsaye waɗanda suka wuce eh haka ne kuna iya duba mu a shafin mu na VOA Hausa don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata insha Allah to duka duka a nan kan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ita Maryam Bashir Bagaje da ma Daniel Brown wanda ya hada mana sauti kuma ya jagoranci shirin sai shi kanshi injiniyan da ya sada mu da ku na yau wato Edin Utko da Ibrahim Jarmai wanda ya haɗa mu da ku ta facebook kai tsaye sai ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sai kuma gobe in allah ya kai mu mu zama lafiya ba ruwanta a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba